بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na asabar na kuma 21 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha biyar ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiyya. za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar a shekul mujaddid muhammad ibn abdulwahab ibn suleiman a tamimi allah ta'ala ya jikan da gafara ya rahmashe shi kuma za mu tashi ne a darasi na ashirin da biyu a babi na ashirin cikin kafin haka ga tambaya wannan yake cewa assalamu alaikum ya ce malam menene hukuncin masu ziyara wani guri da turawa suke suka ce da ita tourism kuna ji da kyau menene hukuncin ziyara wai wasu wuraren bude ido da ake tafiya a ji a ziyarce su wannan babu shi a musulunci babu wuri da ake tafiya ta kanas domin ka je a matsayin ziyara in ba masallacin ka'aba ba ko masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke birnin Madina ko masallacin Baitul Aqsa Masjidil Aqsa nan ne kadai ake tafiya domin a je a yi ziyara sannan wuraren da tura suke zuwa tourism wani za ga asalin wurin ma shirka ne ko na kusa da wurin bai halatta ya je ba balle na nesa so asali ba a tafiya ta kanas domin a ce wai an je ziyarta wani wuri da sunan bude ido Allah ya tsare gaba daya wani ya ce assalamu alaikum malam yaya ake ziyartar makabarta kuma menene hukuncin shi wannan kusan yana cikin darasinmu na yau insha Allahu ta'ala wani ya ce assalamu alaikum malam ya yi addu'a Allah ya amsa baki da malam ka ce kar a fara haddar daga sama to wanda kuma ya riga ya fara ya zai yi tambaya ta nauke nan ta ɗaya a wannan faifarwai tambaya ta biyu sa'an nan malam wanne tsari mutum zai bi a wajen harda na littattafai tambaya ta nauke nan ta biyu tambaya ta uku don allah malam ka faɗa mana hanya da za mu bi mu same su da sauƙi to shi mu sami littattafan da sauƙi ko mu sami haddad da sauƙi shi ne marji obamir ɗin yana zai koma mu sami littattafan da aka faɗa da sauƙi ko mu sami haddad da sauƙi eh tambayar shi ta farko wanda ya fara hada qur'ani daga sama kuma ya san yayi nisa ya fara gogewa shikenan sai ya ci gaba da haddasa wana ji da ke wanda ya fara haddashi daga sama kuma ya san yayi nisa ya goge ma'ana ya saba sosai sai ya ci gaba da haddasa ma'ana ya izifi sha biyar misali ko izifi goma ko ashirin haka sai ya ci gaba da haddasa amma haka kawai za ka fara ɗora yara a karatu ko kai za ka fara to ka faro daga ƙasa shi ya fi sai tambaya ta nawa ita ce yaya ba ku iya rike tambayar ba kuma na karanta sa'annan malam wanne tsari mutum zai bi a wajen har da littattafai kuna ji da kyau ko a wurin hadda ta littattafai tsari da zai bi mun yi ishara a kan shi a jiya ɗin. cewar mataki bayan mataki tsari na farko yanzu muna sanar da dukkan waɗanda muke tare da su yanzu da waɗanda za su ji mu a hanyoyin sadarwa na zamani mun ajiye littafin al'usulu salasa da za a haddace kafin daura mai zuwa littafi na al'usulu salasa da za a haddace kafin daura mai zuwa daura mai zuwa za ta kasance bayan babban sallah sai mutum ya tashi tsaye ranar da za a fara daura sai su sanar kafin ranar da kwana ɗaya sai a buɗe majalisar karba hadda bayan sallar la'asar a cikin nan masallacin sai kowa ya zo ya ba da hadda shi ta al'usulu thalatha wana ji da ke ko waɗanda muke karatu da su na littafin ta ta'azimul ilmi su kuma za mu fara karɓa za mu ba da littafin arba'una hadis ne kuma insha Allah ta'ala akwai shi a ƙasa nuska mai kyau insha Allah ta'ala su kuma arba'un hadith za a fara yanzu mun samu littafai nawa kenan biyu ina laifi dama kuma kana yin qur'ani ina fata mun gane wannan da ke ku barakallahu fiku shi na amsa tambayar sai ya saura daya ya za a yi haddad da sauki ko ya za a samu littafin da sauki ya za a yi haddad da sauki hadda da sauki shine ka ɗauki abin da za ka iya yi kai a karan kanka misali yanzu al'usulu salasa kuna ji da kyau ko sai ku fara da layi ɗaya ai za ga ana same kwama da plustop kun lura da kyau ko kaga matakin farko shine ka haddace zuwa kwama kafin ka haddace zuwa plustop ma'ana sutura ɗaya za ka iya haddacewa sai ka fara su ɗara biyu su ɗara kada ya huce a matakin kada ya huce su ɗara uku matakin farko kada ya huce su ɗara uku ko da ka ji ka iya kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kuma ana son littafin da za ka yi haddad da shi ya zama na shine littafin kadimin da'imin na wannan matanin idan usulu salasa ne wannan usulu shi shine na haddaka shine na zuwa karatunka shine na muraja'aka shine littafin kana usulu salasa idan arba'un hadis ne ya zama na wannan littafin shine na haddaka shine na zuwa karatunka shine na bitarka ba wai yau ka zabi wani in ka manta ba ka samu littafi ba kawai ka sai wani ka sake dorawa ba haka ake yi ba hadisi kuma sai kai kokari in hadisi tsohon ya halatta ka raba biyu in gajere ne ka shanye shi baki daya kuna jira da ke ko sai kuma ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da izinin Allah ta'ala za a samu fatahi za a samu buɗe sannan ka rage bacci ka rage cika ciki ka rage cika ciki kuna ji da ke ko sannan ka rage yawo ka rage whatsapp duk waɗannan abubuwan rage su ake yi idan ka rage su to kuma sai ya zamana idan ka rage su shi kenan da izinin allah ta'ala komai zai zo allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya a sheikh muhammad ibn abdulwahab yake cewa a babi na ashirin babu ma ja'a annal ghuluwa fi quburin salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah babu ma ja'a annal ghuluwa fi quburin salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah babin da yazo zai yi bayani أن الغلو في قبور الصالحين أن الغلو للي وجه إياك kuna da kyau annal guluwa lalle huce iyaka domin alghuluwu shine mujawazatul haddi fi sana'i madhan aw zamma ko ga zance madhan wuce iyaka fi a wurin yabo madhan ko don yabon wannan abun au ko kuma musanta shi kenan duk abin da ka wuce inda aka iyakance maka a wannan abun to ka yi ka yi alhulu shi ne babu ma ja annal ghuluwa lalle huluwi ma'ana lalle wuce iyaka a inda aka iyakance wa mutum fi ƙuburin salihin a kabarrukan salihan bayi idan aka ce a salih shine man qama bi haƙƙin lahi wa haƙƙin al'ibad as-salih shine wanda ya tsaya tsayin daka yana ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙƙin bayin Allah wannan shine as-salih to idan aka ce as-salihin su waye ajin farko su ne annabawa da manzanni da siddiƙai da salihan bai da waliyan Allah baki ɗayansu kuna ji da ke ku waɗannan su ne salihai annabawa da manzanni da sauran bayin Allah subhanahu wa ta'ala idan muka ce bayin Allah da sauran bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun faɗi annabawa da manzanni kaga mata su ma sun shigo mata sun shigo a duk lokacin da ake cewa salihai duk wanda ya tsaya da haƙƙin Allah da hakkin bayan Allah to mata fa suna ciki ba za ka cire mata ba sai idan ana maganar annabawa ne da manzanni a annabawa da manzanni babu mace Allah ta'ala bai taba turo mace annabiya ko mace manzanniya ba kuna ji da ke ko amma in batun salihantaka ne da wulitaka da kaiwa matsayi na siddiƙantaka duk mata sun kai mata sun kai kaga aina na maryam Allah ta'ala ya ce ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am ga Aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bintu siddiq ga ta siddiqa ga kuma mahaifinta siddiqi kullu lura da ke to matsayi na siddiqantaka kusan matsayin da ke sama da shi ne matsayin annabta ba karamin matsayi bane matsayi na siddiqantaka ba karamin matsayi bane kenan a cikin salihai siddiqantaka matsayi na siddiqantaka babban matsayi ne ina fatan kun fahimci magana ta da kyau to kenan ghuluwi a kabarin annabawa ghuluwi a kabarin manzanni ghuluwi a kabarin siddiƙai maza ko mata ghuluwi a kabarin waliyai maza ko mata ghuluwi a kabarin salihan bayi a authanan yana mayar da waɗannan kabarrukan su zama gumaka tu'badu min dunillah da ake bauta musu kuma bayan Allah wannan shi ne matashiyar wannan babun da muke a kai babu ma ja'a annal guluwa fi ƙuhuri salihina yusayyiruha awsanan tu'badu min dunila idan aka ce ausan jam'i ne na alwasan wasan wawun sa'un nun kuna ji da kyau ko kuma idan aka ce wasan shine kullu ma nusiba lil ibada duk abin da aka kafe shi ake mishi bauta isa sai ka ji waɗansu suna cewa da shi in an ce wasan su ce gunki su takaita abin ga gunki kaɗai amma a hakika ne da aka ce wasan shine kullu ma ubadu min dunillah duk abin da ake bautawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan ne ya zama da wannan wasan amma shi ɗin ba wasan bane ai ba za ka ce kabarin annabi da kabarin manzanni da kabarin waliyai da kabarin siddiƙai a ce da shi wasan ba amma shi da yake bautar shi ya mai da kabarin wasan kuna ji da ke ko shi da yake bautar shi ya mai da shi wasan saboda mai mai da shi wasan saboda ya bauta mashi kuma bayan Allah amma kai da baka bauta mashi ba za a ce ka mai da shi wasan a daidai nan sai mai la'akari kullum musulunci addini ne tsaka-tsaki haka na aƙida ta alu sunna wal jama'a aƙida ce tsaka-tsaki waɗannan bayanai da ake yi mu lura ƙabari yana da haƙƙi ƙabari yana da haƙƙi ba a taka shi ba a taka ƙabari ɗaya kenan ba a zama a kan ƙabari ba a ɗebo ƙazanta a watsa a kan ƙabari a ce a yi ƙabari ne sai a je an yanka akuya za a zubar da tumbun sai a je kan kabari ai kabari ne a mai da shi bola kenan ba a yi ina fatan kun ci magana ta da kyau to haka yana da haƙƙi to kada a huce wannan haƙƙin shi ne kaga mujawazatul hadd kaga yana da hurumi yasa za ka ga a wani wurare ake kiran makabarta da sunan hurumi wuri ne da ke da haraminsa yake da mutuncinsa yake da darajar shi ta musamman kabari ba a taka shi yasa kake ganin wuraren da aka ci gaba ba wai ana yin makabarta ba ne ana sa kabari ba ne kawai inna rududu ba tare da an riga an ware hanya da za a bi ba kuma ya kamata musamman wuraren da za a buɗe a matsayin sababbin makabartu abu na farko a buɗe hanya mai kakkiya da za ta ratsa makabartar kuna ji da kyau ko ta yadda idan masu ɗauko gawa sun shigo ko mota ta shigo da gawa ba za a zo ana ta maganar wani ya taka wani ya taka ba an kun lura da kyau yadda ake zuba kabarurka mai sai ga ana zuba su akan hanya akan ina akan ina akan ina wannan akwai karancin zai mun ɗauki cewar tsara tsara gidaje da ya takaitu ne ga gidaje da za a kwana ba wanda gidaje kuma na dindin ba kuna ji da kyau ko to haka duk inda aka ware aka ce nan makabarta ce to ya su kamata a samu ƙwararru da suka san yadda ake tsara wuri sai a fitar da hanya sawa'un wannan hanyar mota ce za ta bi ko ku a'a waɗanda suka ɗauko gawa ne za su yi ba tare sun taka kabari ba ba a taka kabari ba a zama a kan kabari duk wannan hurumi ne na kabari sai malam ya ce rawa malikun filmuwa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد روى مالك في الموطأ إمام مالك ابن أنس يا رويت وأن حديث أتكلم تاف موطأ إمام مالك ابن أنس ya rawaito wannan littafi wannan hadisi a cikin littafin muwatta muwatta malik yana cikin manya-manyan littattafai na sunna da ake da su asali ma shine farkon littafi kafin zuwan bukhari da muslim da abu dawada da tirmidhi da nasa'i da ibn maja muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa sanaduhu isnadin muwatta a'la min sanadil bukhari ya fi sanadin ya fi isnadin bukhari ƙarfi saboda me li qurbihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallama saboda kusancin isnadin muwatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kaga wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dudduhu dhaka allazi qad nazala a ah, masha Allah ashe an fara bai kuniya kenan ai za zo a yi ta ne layi layi insha Allah ta'ala ba dai mun yi lacca jiya kan tsarin yadda ake neman karatu ba ba shine karatun mu na jiya ba insha Allah ta'ala za mu bihi tsari tsari ko mutum ya gudu ko ya zauna a karatu da shi ba abin eh in ya gudu kuma za mu rubuta sunan shi ya gudu ya fara karatu ya gudu ko da ya buɗe masallaci yana karatu za mu ce gudajje ne karatu ya guji ya kore shi kuna ji da ke ko ai tara dalibai muke yi tara su muke yi in ya gudu ya fara hudu ba ya fara ya bude makaranta ya bude masallaci mu ce gudaccen dalibi ne karatu ya guje shi ya kore shi ya gudu yawa ku riƙe wannan da kyau yawa ci gudajje ne ah, ah, muhammad ibn salih al-uthman yake cewa wa kullama kana sanadu a'ala kana ila sihati aqrab a duk lokacin da isnadi ya zama shine a'ala to ingancin isnadin zai zama ya fi kusa sosai wato muhammad bin salih al ya yi magana mai kyau sosai a sharhin wannan hadisin a cikin littafinsa alqaulul mufid alqaulul mufid sharhu kitab tauhid akan littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce Allahumma ya Allah ubangiji Allahumma ya Allah wanda yake shine ubangijinmu kuna ji da kyau ko domin asalin Allahumma ya Allahu ne ya Allahu to da wanda ya ce ya Allahu da wanda ya ce Allahumma duka ɗaya ne wanda ya ce Allahumma wannan ya haɗin ita ya mayar mimin mushaddada a ƙarshen hakuri a ƙarshen Allahu ha'un ɗin nan da ya zo wannan ya ɗin ita ta koma mimin mushaddada ya ce Allahumma isa ma ibn malik yake cewa a cikin alfiya yake cewa wa akthar Allahumma bi wa shadda ya Allahumma fil qaridi wa akthar Allahumma bi so da yawa allahu yana zuwa ta'awid ta mai da ya'un ya ta nida zuwa mima kenan saboda haka ba a cewa ya Allahumma domin ka ce ya Allahumma kamar ka ce ya ya Allahu wana ji da ke ku in ban da wancan da ya ce wa inni zama ma alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma to kaga dai shufuf ne waɗannan da ake yin su a abin nan sai ka karanta a ah, a mini a turmiya a natse a gaban malam za ka fahimci waɗannan muna nan zuwa kansu insha Allah ta'ala ko ka gudu ko ka tsaya in ga gudu kuma za mu ce karatu ya kore ka anasalam ya ce ya Allah Allahumma ya Allah Ubangiji la ji alƙabari wasanan kada ka sanya ƙabari na ya zama gunki ku lura da kyau ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama gunki yu'bad da za a dinga bautawa ishtadda ghadabullah fashin Allah ya tsananta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fashin Allah ya tsananta ala qaumin ga waɗansu mutane ittakhadhu me fa mutanen ittakhadhu domin jumla ba'da nakira sifa kisa ittakhadhu ya zama sifa ne na waɗannan mutanen ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid da suka riki kabarrukan annabawansu a matsayin masallatai akan wannan fushin Allah ya tsananta a kansu ku lura da kyau Allah ya fushi da shi fushin Allah ya tsananta a kan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fushin Allah ya tsananta akan kan waɗansu mutane da suka riƙi ƙabarrukan annabawansu a matsayin masallatai daga cikin waɗannan mutanen akwai wadawa barakallahu kuma akwai yahudu da nasara saboda hadisi da karanta baya la'anatullahi alal yahudi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sanu inji aisha radiyallahu ta'ala anha kuna ji da kyau ko ku lura da kyau ishtadda ghadabullah fushin Allah ya tsananta Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da Allah ta'ala yana fushi isa mai akhdar ya ce wa ya tuba ilallah qabla an yaskhata alayhi ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya fushi da shi ashe Allah yana fushi ashe Allah yana fushi fushin kuma yana tsananta daga cikin waɗanda fushin Allah ya tsananta a kansu su ne waɗanda suke riƙar ƙabarrukan annabawansu a matsayin masallaci riƙon ƙabari ɗaukan ƙabari ya zama masallaci ɗayan biyu ko dai a gina masallaci a kabarin kuna ji da ke ko ɗaya kenan na biyu ko kuma a mai da kabarin wurin sallah ko da ba a yi gini ba ina fatan mun fahimci wannan duk sunan shi masallaci wannan yana daga cikin abubuwan da ke janyo fushin Allah subhanahu wata'ala akan mutane kuma fushin ma ya tsananta ku lura da kyau shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ya shaida shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma ya ga yadda aka yi da annabawan da suka gabace shi shi sa yake ta wannan addu'ar Allahumma la taj'al qabari wasnan yu'bad ya Allah kada ka sanya ƙabari na ya zama gunki da za a dinga bauta mashi da ghadabullah kaga yana karantar da sahabbai cewa kada fa ya rasu su mai da ƙabarinsa wurin bauta kada fa ya rasu wani ya dinga bauta mashi sai ce ishtar da ghadabullah ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi Allah ya karbi ta domin ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare kabarinsa ibnu qayyim yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judurani yace wa ajaba rabbul alamin du'aahu kuma Allah ubangijin halittu ya amsa addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa ahatahu sai Allah ta'ala ya kiyaye ya tsare kabarin manzan Allah sallallahu alaihi bisa bi salasatul da manya-manyan katangu guda uku wai wani hoto da ka dinga ganin shi ana yawo a kalanda wai kabarin manzan Allah duk gaibu ne duk wahami ne ba shi ne ma kwata-kwata Allah ta'ala ya tsara kabarin ya sa an yi kaza an yi kaza shugabannin da suka wuce da wanda suke na an tsare shi gaba daya so a ce wai ga kabarin manzo sallama ana bauta mishi miraran a'a wannan bai hana wani ɗaiɗaikun mutane ya zaga ya dinga ɗawafin masallacin dan bai samu damar yin ɗawafin kabarin ba ko ya koma can ya dinga kiran sunan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kaga wannan a daya ɗayan shi ne ba tare da an san cewar ba tare da an sani ba sabanin waɗansu kabarurrukan da ake kallo ake tafiya ta kanas ta su domin a je a ziyarce su wasu kabarrukan ma kafin a je aikin hajji wani yana ganin ma in ka wuce aikin hajji baka je nan ba to ka yi gaggawa har laifi ne kaga duk waɗannan ya zama barna ne mai raran Allah ta'ala ya tsare al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare mu baki da ina son mu lura da kyau akwai abubuwan da an ka kiyaye su dangane da kabari za ka huta kuma za ka lakanci abubuwa wana ji da kyau ko na farko ba a gini a kabari ba a yin gini a kabari saboda haka inda aka yi kabari haka ake baransa ba a zo a yi mai gini a ce an gina wurin sawa'un ginin na ɗaki ne ko na masallaci ne Inda dai kabari ne ba a yi mai gini makabarta ce da aka sa kabari ya taho haka shi ma za a ɗora shi ya wuce ko ka ga makabarta ana gine ana ana mata gini gaba daya babu kabari ba a gine shi nau kenan daya na biyu kabari ba a ba a daga basan shi kabari ba a daga basan shi yadda sauran kaburuka suke gaba daya haka shi ma yake ba a dan ƙara shi a saman kaburukan da ke wuri ta yadda wani da gani zai iya bambancewa ba a buƙatar a bambance tsakanin wannan kabarin da ba wannan ba kuna ji da kyau ko wannan magana manzan Allah sallallahu ta'ala da salama ya tura Ali bin Abi Talib a kanta kada ya ga wani kabari da aka daga sai ya haɗe shi da sauran kabarruka shine wala kabaran mushrifan illa sawaitahu babu wani kabari da aka daga sai ka daidaita shi da sauran kabarruka wannan kenan kuskuren da ake samu a yau shine mutane sun dauka duk kasar da aka fito da ita daga kabari sai an mai da ita wannan kuskure ne ko rijiya ce ka tono ta yau ba tare da kasa komai a ciki ba ka ce za ka cike ta sai ka samu ragowar kasa a waje haka ne to balle kuma ka kabari ne an sa wani abu a ciki to sai mutane suka ɗauka dole kasar sai ta koma kuma da halin kabari ba a buƙatar shi ya ɗaga ya ɗaga sosai saboda haka sai a kiyaye wannan biyu kenan na uku kabari ba a mai walayu jassas ba a sa siminti balle har a sa mai tiles ba a sanya ma kabari wannan ba a sanya mishi siminti ba a sanya mishi kuma tiles saboda hadisin jabir ibn abdullah Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya ce na hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an yubna alal kabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi gini akan kabari au zadu au yuzada alai ko a ƙara bisan kabari akan sauran kabarurruka din au jassas ko kuma a sanya mishi siminti duk ba a yi ma kabari haka Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare kabarurrukan mu baki daya na hudu ba a rikan kabari ya zama masallaci wala yutakhadhu masjidan ba a daukan kabari masallaci ko dai a gina masallaci a wurin tunda wani lokacin da kan zo ne bayan an yi kabari din kwana ɗaya kwana sai ga an ce to ai ya kamata a ce wurin a maida shi masallaci to ga da mun yi wannan maganganun masallacin za a haɗe shi da ƙasa ne saboda haka ba a mai da kabari masallaci ko dai a gina masallaci a kabarin ko kuma a dinga zuwa kabarin ana yin sallah duk waɗannan abubuwan ba a yi don ga hadisi na mun karanta اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد nawa kenan hudu na biyar wala yutakhadhu ida ba a ɗaukan ƙabari idi menene idi an ka duba harufan idi ainun ne da kuma a wai wai a asalin biniya din ainun ne da wawun da dalun a wada. da yake zuwa da out mai out ya dawo kulwara da ke ko id an ce da idi idi ne domin yana maimaituwa domin yana maimaituwa ƙaramar sallah da an yi ta bana ma baɗi ma inda an yi azumin watan ramadana ana rufe azumin da sallar idi shi sa ake kira shi da idi to kenan abin da ake bukata ake so ba a ziyartar ba a mai da kabari idi ta yadda mutum zai mai da kabari duk ranar litinin kuna ji da kyau ko duk ranar litinin sai ya je ziyara kuma mai ci magana ta da kyau in dai litinin ta zagayo sai ya je ziyara in dai litinin ta zago sai ya je ziyara ko in dai lahadi ce sai ya je ziyara ko kuma shi in dai juma'a ce sai ya je ziyara duk juma'a sai ya je ziyara duk juma'a sai ya je ziyara ba a yi makabari haka yana cikin abubuwan da aka hana tunda annabi sallallahu ya faɗa hadisin Abu Huraira yace la taj'alu buyutakum qubura wala tattakhidhu qabari ida la taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya gidajen ku su zama makabartu ba a sallah a ciki domin makabarta ba a sallah a ciki wala tattakhidhu qabari ida kuma kar ku riƙe kabari na ya zama idi inda wuri da zai dinga maimaituwa sai ku bambance tsakanin ziyara kabari da ya halatta ka je ziyara da kuma mutum ya ajiye wani lokaci sananne duk wannan lokacin sai ya ce kuna ji da kyau ko ya zama na duk ranar juma'a ko duk ranar asabar ko lahadi ko litinin ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a ko kuma a'a duk ranar da aka yi wani sha'ani a gidansu duk ranar da aka yi ɗaurin aure to sai an haɗu da 'yan ɗaurin aure baki gaba ɗaya an dunguma an je ziyara ko duk ranar da aka yi suna sai an dunguma an je ziyara ko duk ranar da aka yi kaza ko duk ranar da aka yi kaza waɗannan duk ba a yi sai a kiyaye sai na shida wala yuktabu alaihi ba a rubutu a kabari ba a yi rubutu a kabari a ce wannan shine kabarin wani a rubuta wannan shine kabarin wani haza tarihu fulan bin fulan kaza kaza kaza kaza ko haza kabaru fulan bin fulan bin fulan ya rasu shekara ta kaza ko an faɗi shekara ko ba a faɗi shekara ba rubutu dai ba a yi rubutu a kabari sai na biyar wala yus raju alai ba a sanya mai fitila ba a sanya ma makabarta fitila ba a sanya ma kabari fitila balle a ce kabari ne kabari kaga wani fadi ya hada waɗannan duka kabari ne aka yi mai gini wasu ma har ac suke sawa da fanka aika gode ma Allah ta'ala da Allah maraukin sarki ya fahimtar da kai sunna ka gode ma Allah wallahi ka gode ma Allah shi fa yana kuma an sa fanka an sa wuta a cikin kabarin ana shiga sai a kunna ko kuma wutar dimin diamond take akwai masu hidima na musamman da aka ajiye ga mutum ya fara zautuwa haka duk waɗannan abubuwan ba a yin su duk waɗannan abubuwan ba a yin su na farko ba a gini a kabari na biyu ba a ƙara busan kabari na uku ba a sanya ma kabari siminti balle styles na hudu ba a sallah a kabari a gina masallaci ko a maida da wurin wurin sallah na biyar ba a rukon kabari ya zama idi da duk lokaci za a dinga zuwa ana ziyara na shida ba a rubutu a kabari a ce an rubuta wannan kabarin wane ne dan wane haka nan ba a sa fitila a kabari kuna ce da kyau ko duk waɗannan abubuwan ka lura da kyau ka lura da kyau suna nuna bambancin wannan kabarin da sauran kabarurka haka ne ko ba ka bane kai kana ganin ba wani abu bane me farkon abin da ya sa aka turo annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba su muka karanta a baya ba saboda haka duk wata hanya da za ta kai ga shirka ko tsakanin farkon hanyar da kaiwa ga shirka ya kai kilomita dubu ne ana datsa hanyar ne ko na ji da ke ku ana datse hanyar ne domin inda an fita za ta kai mutane zuwa ga ina shirka su haka sai a datse balle wata hanyar ma ko kilomita ɗaya ba za ta kai mutum ba tazarar ba za ta yi ba zuwa ga shirka Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki wal jaririn jarir bi sanadihi an sufyana an mansur an mujahid afara'aytum lat wal uzza qal kana yalutu lahum as-sawiq famata fa'akafu ala qabri وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج wal ibn jaririn an karbo wannan hadisi daga ibn jarir an samu ruwayar wannan hadisi daga ibn jarir muhammad ibn jarir ibn yazid at-tabari shaykhul mufassirin wanda ya rasu shekara ta 310 duk riwayoyin tafsiri da kake samun su zuwa ga abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ali bin abi talib abu huraira duk riwayoyin tafsiri na sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da kake jin su to in ka biyu su za ga sun tike ne a cikin tafsirin tabari ne littafin tafsiri mafi inganci da ya tara ruwayoyin magabata amma kana da matukar bukatar a yi maka ta'arifi na littafin a buɗe maka ƙofar shiga littafin a yi maka gateway na shiga littafi ɗin ba kawai ka je ka afka ma littafin rana tsaka ba ina fatan kun bayyance wannan da ke ko saboda haka babban littafi ne na ahlus sunna wal jama'a saboda haka sai mutum ya ta'attara sosai littafin shi na tafsiri shine babban littafi babban littafi ne a duniyar tafsiri kuma ahlus sunna ne yana cikin manya manyan tafsirai na ahlus sunna saboda haka sai shi a ma suke da wani littafin tafsiri sai ga sun ce mai sunan littafin tafsirin tabari tafsiru tabari shi ma wannan sunan shi tafsiru tabari amma mai suna wannan tsabar din muhammad ibn jarir ibn yazid al-tabari shi tabar din sunan gari ne garin tabarstan sunan garin tabarstan to kuma tunda za a mai nisba sai aka cire stan din aka bar tabari din sai aka ce al-tabari duk mutumin da ya fito daga garin sunan shi al-tabari sunni ne al-tabari shi'i ne al-tabari kuna ji da kyau ko sai shi'a suke amfani da wannan sai su ce maka sai ce ga tafsirin tabari kai sai ka ɗauka tabari naku wanda ya dada addinin musulunci a ashe ɗabari nasu ne wanda ke kan addinin abin nan makusanci bi sanadihi da isnadinsa ku lura da kyau kenan tafsirin tabari da isnadi yake zuwa kiyasa kuma isnadin ya tara iri daban-daban isnadi da ke cirki ruwayar tafsiri ya tara isnadi ne da ban daban da ingantacce da wani bai inganta ba kaga hisa na ce kana bukatar a maka a maka yadda za ka shiga littafin an sufiyan an mansur an mujahid mujahid ne mujahid ibn jabar yana cikin gogaggun malaman tafsirai a cikin tabi'ai yana cikin manya-manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai malaminsa shine abdullahi ibn mas'ud eh, ibn abbas abdullahi ibn abbas yace fadin Allah ta'ala da yace afara'aytumul lata wal uzza to yanzu ku bar labarin menene ku bar labarin lata da mana su me za su iya yi saboda shi Allah ta'ala ya ba da labarin karan kansa da Allah ta'ala ya ce ah, lakadar amin ayatu rabbihi al-kubra ya kawo labarin isra'i da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a isra'i ya ga abubuwa da dama da abubuwa na ban al'ajabi har Allah ta'ala ya rufe kisa da laqadara amin ayatu rabbih al-kubra ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga al-kubra manya-manyan ayoyi ya gani min ayatu rabbih al-kubra to sulata da azami suke da shi mun gane tambayar lata da uzza su me za a gani nasu shine afara'aytumul lata wal uzza wa ta salisa ko wa salisa ta ukhra al sai ce kana lutu lahum as-sawiq kana lutu lahum sawiq shi wa kenan allat allata din kana lutu lahum as-sawiq ya kasance yana kwaba musu gari ne ci a ce shi shine shinkafa kuna ji da ke ko akwai dabarar da ake ma shinkafa da wasu nau'uka na abinci sai a hada sai a kwaba haba ba a ba yaro mai kyuya da ɗalibin da yake zuwa latti ba a ba shi wannan abinci ne mai daɗi mai kyau to haka shi wannan bawan Allah mai suna allat kun ji daga inda ya samu allat ɗin daga ina ya samu ya lutu lahumus sawin yana kwaba musu abinci famata sai ya rasu kwaba musu ike yi su alhazai in alhazai sun zo za su wuce sai ya shirya abinci ya dinga ba su tun zamanin jahiliya sai ya dinga shirya abinci yana ba su ya dinga shirya abinci yana ba su ba sai ya suke yi ba tun zamanin jahiliya ana girma ana girmama alhazai ba cutar su ake yi ba balle yanzu da aka mai da alhazai kuma cutar su ake yi sosai da sosai ana cutar alhazai wurin canji ne wurin canjin kuɗi ne in ba ka lura da kyau in ka ba da riyal hamsin ka tabbatar riyal hamsin aka ba ka canji sai ka kirga lambobin kuɗin kuna ji da wannan riyal biyar wannan riyal goma wannan riyal ashirin wannan riyal kaza sai kallon su suka tabbatar sun cika hamsin ɗinka in kaya ka saya za a baka canji haka dole ne mutum in ba haka ba akwai wanda yake sun mai da wannan zalama wannan kenan balle kuma ga masu yanki ma alhazai aljuhu kuna ji da kaga waɗancan ba a jahiliya fa suke girmama alhazai su kuma waɗannan da sunan su musulmai ne alhazan ma musulmai ne kuma suke bin su su Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke famata sai ya mutu shi wa kenan shi allat fa'akafu ala kabari sai suka duƙufa suka lizimci kabarinsa ai mutumin sa ai salihin mutum ne alhazai yake girka ma abinci alhazai in sun fito daga ta'if domin yana hanyar ta'if ne babu shi yanzu ba zai garanta a littafi ma'ana inda gunki na allat yake yana hanyar tsakanin ta'if ne da makka ba tsakanin makka ne da madina ba kenan ba a cikin ƙwaryar maska yake ba shi gunki na Allah ta wani yana kan hanyar shigowa makka amma kai fito ta ta'if ta wani miƙa ce kenan ya lamlam kuna ji da ke ko in ka fito ta nan to a nan yake ba wai a cikin gunkin lata ba a cikin makka yake ba to a nan shi lata din yake girka musu abinci ya ba su abinci kyauta su wuce to kuma duk wanda ka ga yana irin waɗannan abubuwa a ce shi ya ɗaura ma kansa in dai mutum ya shigo gari ɗalibin ilimi ne da ya zo gari ya shigo garin mina ko ya shigo kaduna ko ya shigo garin da yake in dai ɗalibi ne ya shigo karatu to ya zo gidan shekaru ba abinci ci uku akwai salihantaka ana? akwai alama cewar mutum salihi ne domin ayyuka ne na kwarai kuna ji da ke ko ya ce in dai ɗalibi ne ya zo gidan shekaru ci uku ai kaga ba karamin girmama dalibi aka yi ba ko kuma haka al'umma suke yi sa karatun ya samu haka ake ta wani ya shigo gari kai kuma sai ka ɗauke mai abinci ko ka ce kullum abincin safe ya zo ya karba ko kuma kullum abincin rana ko kullum abincin dare wanda za ka iya yi wannan babu ihsanin ka ne sai ka ga an taimaka mutum to haka yake yi famata da ya mutu fa aka fu ala kabari sai suka taru a kabarin aka je ana ta addu'a ai salihi ne ai salihi ne wa qala abul jawza an ibn abbas abul jawza ya faɗi riwaya daga abdullahi ibn abbas kana yalutu sawiqa kana yalutu sawiqa lil hajj ya kasance yana kwaba abinci mai suna as-sawiq ga alhazai kun ga a wace riwayar ta mujahid babu alhazai amma a wannan riwayar akwai alhazai to wannan kaji asalin sunan allat sunan mutum ne ɗaya kenan kuma salihin mutum ne biyu kenan kuna ji da kyau ko da ya mutu aka binne shi a wurin sai jahilai suka mai da wurin wurin bauta saboda ai salihin bawa ne yana kaza yana kaza su ma bari su shafi wannan salihantakar kuma bari su shafi kabarin kenan abu na takwas ba a shafan kabari a ce za a shafe shi ta ba a yi ba a yin wannan to kun ga asalin tarihin allat to daga nan ne har wurin ya zama gunki aka mai da kabarin ya zama gunki da ake bauta mashi Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu kun ga a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allahumma la taj'al qabri wasana yu'bad anan an ba mu tarihin gunki na allat tarihinsa yana komawa ne ga kabari na wani salihin bayi bawa na wani salihin bawa a sai dai babu ma ja'a annal ghuluwa fi qubur salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah kaga wannan kabari ne na shilata da yake watakila yana kan bakaya duni ibrahim sauran abin da ya saura na addinin annabi ibrahim da ba a canza ba wa annabi ibrahim a ta yake ya rugo da ita har ya kaza daga ba suka zo suka zama da kabarinsa gunki har ake bauta masa saboda haka duk abin da ka ji ana faɗa ba a shafan kabari tabarrukan ba a gini akan kabari ba a kaza ba a kaza da yanzu ba a yi da kuma nan gaba mai zai haifar Allah ta'ala ya tsare mu baki da wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo wani hadisi daga abdullahi ibn abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara musu yadda ya ce la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama za'iratul qubur ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsine ma mata masu ziyartar kabarurruka ya eh eh shine fasara eh eh subhanallahi alazim subhan la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama za'iratul qubur manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma mata masu ziyara kabarruka ko ina mata ba sa ziyartar kabari la'ana ya tsine musu ya la'ance su in ka ce ya la'ance su ka maimaita lafusan larabcin kenan idan aka ce al-la'anu shine al-tardu al-tardu ar-rahmatillah nisantar da mutum daga rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala wal muttakhizina alaiha al masajida suraj kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci waɗanda suke riƙon makabarruka masallatai suke ɗaukan ƙabari wurin yin sallah ko su gina masallaci a wurin ko ba su gina ba inda sun ɗauki wurin yin sallah su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su ya tsine musu nawa kenan hadisan biyu wasuraj da masu suka waɗanda masu sanya makabarruka fitilu su ma Allah ya la'ance su nawa kenan uku ba a sanya mata ba sa ziyartar kabari mata ba sa ziyartar kabari kuma alhamdulillah ku duba ku karantarwa ta sunna abubuwa suna ja gaba sosai da sosai za a ga makabartunan duk an rubuta a waje mata ba sa shiga ina fata mun fahimci wannan da ke wannan zai dinga nuna maka asar na karanta wasu sunna a cikin al'umma inda aka bi mutane a hankali bil abin nan bil hikimati wal mau'izat al hasana wal mujadala billati hi ahsan da izinin Allah ta'ala za a kawar da duk kowace irin barna an rubuta mata ba sa shiga ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka mu fahimci mata ba sa ziyartar kabari mata ba sa ziyarar kabari akwai lokaci da ake budewa na a shiga rauda kamar da kasan akwai lokaci da ake bude ma maza su shiga haka na akwai lokaci da ake bude ma mata su shiga a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa na sallam ya ce ma na kabari wa mimbari rawdatun min riyadul janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah ta'ala ya kai mu wannan wuri eh? <laughs> man nasir ya ce Allah da ya sake kai mu amin gaba da to kaga wannan wurin shi a gidan manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam yana cikin rauta din ne kuna ji da ke ko to in mace ta shiga ta yi sallah raka a biyu a rauda wuri mai daraja a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mafi daraja ba za ce mai daraja kaga ai kamar sauran ba wuri mafi daraja kenan rauda min riyadul janna to mace ta shiga ta yi sallah raka a biyu ya halatta ta yi sallama ce assalamu alaikum ya rasulullah da sauran sauransu tunda ai kaga ba wai a kabarin bane a gidan ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga anan akwai maganar ziyara ɗaya kuma dama wannan wannan babi da muke magana a kan shi shine babin da malam ya ce ya ce da yake magana a babi na 18 babu ma ja'a anna sababa kufuri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin wal ghuluw fi salihin sai ce duk wanda ya fahimci wannan babin na 18 da babi biyu da suka biyo bayansa kaga babi na 19 babu ma ja'a من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد sai kuma wannan babin da muke gaba magana a kan shi yanzu babu shine na ashirin din kenan cikon biyun babu ma ja'a annal khuluwa fi qubur salihina yusayyiruha awfanan tu'badu min dunillah saboda ka yan uwa sai mu fahimci harkar kabari sosai da sosai ba a gini a kabari ɗaya kenan ba a ɗaga busan kabari ya ɗara sauran kabarrukan biyu kenan ba a sanya ma kabari siminti balle ma a ce za a sanya mishi tiles uku kenan ba a gina masallaci a kabari ko a mai da kabari wurin yin sallah wana ji da ke ko hudu kenan ba a rukon kabari idi ya zama na lokaci sananne za a dinga zagawa da sunan ziyara biyar kenan na shida ba a rubutu a kabari a ce an rubuta wannan kabarin wani ne kaza kaza kaza kaza ba a yi na bakwai ba a kunna fitila a kabari na takwas na takwas ba a shafan kabari a ce za a shafa shi shi a shafa a fuska wana ji da ke ko ba a yin wannan a kabari saboda ka sai a kiyaye yin wannan mujawazatul haddi yin wannan ƙetare iyaka ne kuma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi tsinuwa a kan waɗansu abubuwa da dama daga cikin waɗannan akwai kuma abubuwan da hana wa iya aga da wanda ya tsine da wanda ya hana duka wajibi ne a nisance su wanda ya yi tsinuwa a kai laifinsu ya ƙaru domin ya zama kabira min alkaba'ir ana fata mun gane wannan da kyau hakan nan kuma a ɗaya hannun ba a yin jafa'i a kabari ba a yin jafa'i a kabari kawai kabari ne sai a a ɗora abin zama a kai kawai a dinga zama a ƙarƙashin bishiya ne ko a ƙarƙashin mangwara ne ko a ƙarƙashin kuka ne ko menene kawai a dinga zama ba a zama a kan kabari kuna jina da kyau ko ba ma a taka kabari ba a ɗebo bola da shara ana sane a watsa a kan kabari Allah ta'ala ya tsare mu baki da ita ziyara a kabari ta kasu kashi uku wana ji da kyau ziyara a kabari ta kasu kashi uku akwai ziyaratun sunniya akwai ziyaratun bid'iyya akwai ziyaratun shirkiya wa zai maimaita akwai ziyaratun sunniya ziyara ta sunna aga ita za a fara yin bayani ko saboda matsayin sunna yawwa ta yadda ko da ita ta sunna ka rike baka iya bambance ta bidiya da ta shirka ba kasan dai ba su da kyau duka yawwa kawai bambance na bidiya da na shirka na shirka kai tsaye mutum shi mai ruwa ta haukan shi ne na bidiya kuma ya tsoro kan hanyar bai kai ba ne Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Ziyara kabari ziyara ta sunna ita ce ziyaratul rijali duna shaddar rihali lil wa du'a'i lil mauta ziyaratul rijal ziyara kabari da maza suka yi kenan banda mata ɗaya eh kenan duna shaddar rihal ba tare da an hada an shirya tafiya ta kanas ba kuna ji da ke ko ba tare da an shirya tafiya ta kanas ba kenan ko da maza ne suka shirya tafiya ta kanas ta zuwa wannan kabarin to ya zama ziyara wacce ba ta sunna ba ziyarar da ba ta sunna ba ta iya zama ta shirka ko ta zama ta bidiya ziyarar babban manufar lilitti'azi domin ɗaukan wa'azi ka gane kai ma watan wata rana za ka shiga ciki ɗaya kenan na biyu wa du'a'u lil mauta da kuma yin addu'a ga matattun da suka riga mu gidan gaskiya nau kenan biyu waɗannan ita ce hikimomi na ziyara ta makabarta ya zamana liliti'af kai karan kanka za ka ɗauki wa'azi na biyu za ka yi addu'a ga mamata to wannan ita ce ziyara ta sunna kenan ziyara ta sunna tana da sharuɗa shari'i na farko ya zama na maza ne ba mata ba ya zama na maza ne zalla ɗaya kenan shari'i na biyu ya zama na ba a shirya tafiya ce ta kanas ta zuwa wannan kabarin ba kuna ji da kyau ko a ce daga menene zuwa kwantagora an tafi ko zuwa sokoto ko zuwa adamawa ko daga adamawa ne zuwa borno ko daga borno ne zuwa kano ko daga kano ne zuwa ilorin ko daga ilorin ne zuwa lagos ko zuwa Nijar ko zuwa Senegal ko zuwa Madina ko zuwa Makka ko zuwa Jidda ko zuwa ina ne muddin shiri aka yi na tafiya domin kabari ko da an je ne lil af wa du'a lil mauta ko da maza ne zalla tabbas wannan ziyara ba ta sunna ba ce Allah ta'ala ya tsare mu baki daya saboda haka ziyara ta sunna zuwa makabarta eh, ziyara ta sunna ta makabarta shine ta zama maza ba ba mata ba sannan kuma ba tare da an shirya tafiya ce tafiyayya ba biyu kenan sannan domin lilita afida addu'a ga mamata ina fatan kun fahimci wannan da kyau ya halatta daga nan mina wani abu ya kai ka wani abu ya kai ka ibadan kun je kuna waɗannan abu waɗannan abin da ya kai ku ibadan sai ka ga makabarta nan ka tambaya nan kuma ina ne aka ce ai makabarta ce sai ka ce ku zo mu je mu yi ziyara ya halatta wana ce da kyau saboda me ya halatta tashin ku daga mina zuwa ibadan ba ba don wannan makabar ba ana fatan kun gane bambancin da ke ko ba don wannan makabartar ba sannan mutum zai yi ne domin ɗaukan darasi da kuma addu'a ga mamata kenan ba don addu'a gare shi ba wana ji da ke ko sai ziyara wace kuma ta bid'a shine ziyaratuhum lid inda indahum wa ƙira'atul ƙor'ani wa nahwi zalika wa shaddar rihal shine ziyaratuhum ziyaratan makabarta lidu'ai inda hum domin yin addu'a a gaban kabari ɗin yana son ɗan shi ya ci jarabawa za a rubuta ko kuma ɗan ne zai ke yin addu'a domin ya ci jarabawa kuna ji da kyau ko ko haihuwa yake nema ko matar shi yake so ta sauka lafiya kuma sai ya roƙi Allah amma da ya tashi roƙon Allah bai yi shi ba sai da ya je gaban kabari kaga bambanci a nan ba kabarin ya roƙa ba Allah ya roƙa a gaban kabari kuna ji da kyau ko Allah ya roƙa a gaban kabari domin Allah ya biya mashi bukatarsa ba wai domin addu'a ga mamaci ba ku lura da bambancin da kyau sannan kuma ya zamana wannan ya zama da wannan ziyara ta me ta bid'a sannan ya na ko kuma a ce a'a tafiyayya aka yi shiri aka yi tafiyayyen shiri domin ziyarta wannan kabari a ce daga ne aka shirya domin zuwa waliyai a kano kuna ji da kyau ko ko kuma daga nan ne aka shirya domin zuwa hubbari a sokoto ko daga ina ne inda tafiya je ta ta wannan to lalle ilalla wannan bai halatta ba kuma bai kamata ba bai halatta ba ziyara ce ba sharantacce ziyara ba ziyara ce ta bid'a ka lura da kyau ka da kyau da ya je kabarin Allah ya roƙa a gaban kabarin ne abin da ya zama da wannan ta bid'a inda kabarin ya roƙa da ya balle da ya ya shige ya fita gedin musulunci ya shiga kuma na shirka kun gane bambancin da ke ciki yawwa ta ina ya zama ziyara ta ina ya zama bid'a ta da ya je gaban kabarin ne ya roƙi Allah bukatarsa ba kabarin ya roƙa bukatarsa ba wannan kenan wannan kaɗai ya zama da ziyara ta bidi'a ko kuma ya zama na a'a addu'a ya yi ga mamaci ɗin kuma ya ɗauki izina amma tafiye ya yi shirya tafiya zuwa kabarin shi ma ya zama da ziyarar ta bidi'a. ina fata muna ji kuma muna ganewa ta uku ita ce wace ziyaratun shirkiya ziyaratun shirkiya shine ita ce ziyaratun lidu'ayil amwati shine ziyartar su domin kiran mamatan a je makabarta a dinga kiran mamatan da ke kabarin a dinga neman agajinsu to shi ba da yake kabari ya gafa abin da aka yi mishi fa wane ya tasa shi a gaba shi yasa ya taso takanas ya zo wurinsa kun gane wannan da ke ko wannan kai tsaye shirka ce kai tsaye wannan shirka ce saurata sai a bambance hukunce hukuncen su Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu baki da duk wanda ya lizumci zuwa gaban kabari ya roki Allah ziyara ta bid'a kenan to ko ba da jimawa ba in ba wa Allah ba zai roki kabarin gaba daya Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu daga bid'a ya tsare mu daga shirka ya tsare mana addinin mu ya tsare mana ya kare mana rayuwarmu mu baki sai mala ya ce fihi masail a wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko tafsirul aufan bayanin aufan menene al'authan kullu ma yu'badu min dunillah na biyu tafsirul ibada bauta da suke yi ita ce ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا بما يخاف وقوعه شيء النبي صلى الله عليه وسلم a حديث hadisin بي bai nemi tsari ba sai da abin da ake jin tsoron faruwarsa me ake gudun faruwarsa shine rugon kabarinsa ya zama wurin bauta waɗanda suka wuce yahuda da nasara daga suka makabarkan annabawansu isa sallallahu alaihi wasallam ya tahi tsaye dinga faɗakarwa mun karanta hadisan ba har yana cutar ajali kwana biyar ya rasu har ranar da zai rasu yana maimaita magana tsinuwar Allah ta tabbata akan yahuda da nasara sun riƙi kabarukan annabawansu masaji Allah ya tsare mu baki daya arrabi'a qarnuhu bi hadha al-ittikhadha bi hadha ittikhadha qubur al yadda ya haɗa wannan da kuma yadda aka riki kabarkan annabawa a matsayin masallatai da yace ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid al-khamisah zikiru shiddati al-ghadabi min Allah da kuma hadisin ya karantar da mu yadda Allah yake fushi fushin Allah yake tsananta Allah ta'ala yana fushi ɗaya kenan sannan na biyu kuma fushin nashi yana tsananta Allah ya tsare mu gaba ɗaya as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahamiha ita wannan mas'alar tana daga cikin manya-manyan matsalolin da ke gabanmu ma'arifatu sifati lata ma'arifatu ma'arifatu sifati ibadatin lati allati hiya min akbaril awsan ma'arifatu sanin sifati ibadatin lat siffar yadda ake bauta ma lat din allati hiya min akbar al-awthan wacce take tana cikin manya-manyan gumakan makka tana cikin manya-manyan gumakan makka mun ce makka ne duk da ba a cikin birnin makka take ba domin tana karkashin gundumar makka ne me asalin tarihin shi ne me wani mutum ne mai suna allat ana kiran shi da sunan lati ne saboda yana kwaba wa mutane abinci shine ya lutu kaga daga daga sana'a shi aka samu sunan kamar a ce ai wani baduku ne haka kai sai ka ɗauka sunan shi baduku a ce sunan sana'a sani wane ne baduku eh? a a mai ɗinkin ɗinkin fata suna biyu kenan asabi'atu ma'arifatu annahu qabaru rajulin salihin a wannan mun fahimci cewar allata din nan kabari ne na wani salihin bawa asaminatu annahu ismu sahibil qabr cewar allat sunan wanda ke cikin ƙabarin ne wa zikiru ma'ana tasmiya da kuma ma'anar inda aka samo sunan shine an samo sunan ne da ya yaluttu lahumus sawiq a tasiatu la'anatu la'anuhu zawaratul qubur la'anuhu zawaratul qubur a hadisin za'iratul qubur a fa'ida zawarat subhanallah al'azim a hadi lafazin da malam ya kawo mana a masail ma shine lafazin da yake a hadisi ma dan ya jama'a maka ruwayoyin hadisi a hadisi ya kawo maka za'irat a fahimta sai ya kawo maka wata ruwayar zawarat masu ziyarta kabarruka da dama al'ashira ta goma la'anuhu man asrajha yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda ya sanya ma kabarruka fitila Allah ta'ala ya tsare mu baki da Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana kuma imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to fa tambayoyi ga kuma rubutattun tambayoyi wa alaikum salam wa rahmatullah a na amsa acca ne wa alaikum salam wa rahmatullah wa yake magana to yi eh ba eh hana shi ba wai don eh, ziyara da da zai yi a ramun ba ne haka ne ce ba shi kuma muka tafi a kan fahimta don a haka kuma ne nima da ne zai ziyara da da kuma wani lokaci ba a kan wai ina tashiwa da niyyar niyyar ziyarci kabarin ba idan aiki ya kai ne na wurin sai in kula niyya da yake wuri so da matsalan ganin ka shi ne ke son ka a yanzu kan ba in da ka ci karatun ai za ka iya makanka hukunci in dai ka ji karatun a'a eh yawwa ka lura da kyau in dai ka ji karatun na farko dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hana shi ziyartar kabarin mahaifiyarsa ba an ba shi izinin ya ziyarce ta an hana shi ya roƙe ya yi mata addu'a ne ka lura da kyau ko na biyu kuma ba takanas ya tashi zuwa kabarin ba yana kan hanyar shi ta zuwa umara ne umara ce ta fito da shi daga madina zuwa makka kun lura da ke ko to a kan hanyar ne sai ya nemi izinin ya ratsa ya yi ziyara ka fahimci magana ta da ke ko amma tashi daga mina zuwa zaria domin ziyartar kabari wannan bai halatta ba ana ba ta mun gano wannan da ke wannan ya ce assalamu alaikum malam allah ya saka da alkhairi malam menene hukuncin wanda an binne mahaifinsa a cikin gida sai ya zagaye shi da gini kasantuwar kabarin yana tsakiyar gida a ba a ba zagaye shi fa da gini fa a yana nan da yi ginin ya yi ginin saboda haka ake fi bukatar a kai mutum makabarta a binne shi yanzu idan ka ce ka yi wa kabarin gini saboda yana tsakiyar gida ai ginin zai lalace sai a ce bari a tare shi kun yi shiru zinin zai zube sai a ce bari a tare shi sai iyaye da kakanni sai jikoki su ce to ai da an dan rufe shi haka kuma mai ci magana ta da ke ko gini ba a yi wa kabari gini kabari ba a yi mishi gini ba ka ga makabarta katanga aka yi mata ba gaba daya wannan ɗakin da kaga an yi kafin ka shiga ai a nan suke zuba kayan aikinsu kun lura da ke ko a nan suke zuba kayan aikinsu da diga da kaza da kaza da kaza da malam usaimin rahimahullah yake magana kan irin wannan ɗakin ya halatta a sanya mai fitila sai ce ya halatta insha Allah ku lura da kyau wanda an ajiye shi ne domin waɗansu bukatu ana ajiye diga ana ajiye kayan aiki babu ƙabari a wurin ba kuma ƙabari ne a ciki ba kayan amma za a sanya mai fitila nan ɗin tunda yana cikin makabarta ya ce insha Allahu kaga bai kawo da shiga na altazam ba ya raka sai a kiyaye wani ce assalamu alaikum malam akar makallamin tambaya ta ita ce yaya hukuncin zuba farin dutse a kan kabari wannan ba a yi domin zuba farin dutse a kan kabari yana bambance da sauran kabarurruka muna ji da ke ko zuba farin dutse a kan kabari yana bambance da sauran kabarurruka idan aka zuba farin dutse a kabari wani sai ci ai idan aka yi ruwa zai dan zube me zai hana dan kwaba siminti sama sama kuna ji da kyau me zai hana dan kwaba siminti sama sama haka sai a dan haɗe ba a zuba farin dutse a kan kabari kuna jina da kyau domin za a bambance da sauran kabarurruka assalamu alaikum malam wannan ya ce tambaya ta ita ce menene hukuncin binne liman ko sarki a gida mai hukuncin binne liman ko sarki a gida asali shine a kai mutum makabarta asali shine a kai mutum makabarta zai samu addu'o'in dukkan wanda ya zo ziyartar makabarta kuma zai fitar da al'ummarsa nan gaba daga cikin hayaniya da ruhu kuna ji da ke ko saboda haka abin da mutum a makabarta shine abin da ya fi zama daidai wallahu ta'ala ala wanda ya ce aka makalla tambaya ta ita ce wanda ya je gari ba tare da niyyar ziyarar kabari ba sai ya ji labarin wata makabarta yana iya ziyartar wannan makabartar me za ku ce me za ku ce ya halatta shi kenan ina jin ya rubuta tambayar ne kafin mu zo ga kammala abin wanda ya ce assalamu alaikum malam ko ya halatta a karanta ayar ƙur'ani a makabarta a matsayin addu'a ga mamata ya ta'allaka ga yadda ga yadda usulubin ya fito ya ta'allaka ga yadda usulubin karantawar ya fito akan haka za a yi bayanin hukuncin karantawa ina fatan kun ci magana ta ah, na farko dai na farko ana karanta ƙur'ani a matsayin ƙur'ani kuna ji da kyau ko ana karanta qur'ani a matsayin addu'a ai kaga a sujjada ba a karanta qur'ani amma kuma ya halatta ka karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka idan mutum ya janyo ire-iren waɗannan addu'o'i da nufin addu'a wallahu ta'ala alam babu laifi a kai yau kot na so ne eh, ci akwai waɗanda su ba bisa don yadda ka ji labarin wani na hankali na ya ja tambayoyin da muka ambata wanda ya rubuto ya yi wata tafiya sai ya ji labarin wata makabarta na so in yi tsokaci wani abu ya ja ni dan waya na fahimta ne sai ya ji labarin wata makabarta misalin da na bayarwa zai iya maimaita shi daga mina barakallahu fi ayyukansa mhm. yawwa kaga sai ya zo wuce sai ya ga makabarta kaga ba ya ji labarin wata kullum da ke ko domin ya ji labarin wata makabarta kaga akwai wani siffa na wannan makabartar da aka kasa sai ta da shi baraka sai hatara sosai da sosai sai hatara sosai barakallahu fi yan uwa nan muka zo karshen rufe wannan daura ubangiji subhanahu ta'ala ya karba mana ayyukanmu mu baki daya Allah ta'ala ya amfanar da mu ya sanya kuma karatun ya amfani mu duniya da lahira karatun ya sa ya zama sanadiyar tsira Allah ta'ala ya sa karatun ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira kuma mana addu'a ga dukkanin waɗanda suka taimaka har karatun ya kai inda ya kai ya kai haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka ka musu da alkhairi ya sanya albarka a zuriyar mu baki ɗaya da mu da su kuma allah ta'ala ya mana muwafaka hakan nan ba za mu manta da shi wanda ya gina wannan masallaci ba alhaji salisu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara haka na akwai dattijo da muke wannan daura da shi karatu suka masallacin nan gaba ɗaya ba sa wuce shi wani dattijo malam haruna ya yakan yawan jingina a can bango ubangiji subhanahu ta'ala ya karbi rayuwarsa allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi akwai kuma wani dan uwa dattijo malam yahya wanda ake kira da tsabar niyya nan yake zama Allah ta'ala ya ji shi da gafara shi ma Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa duk waɗannan bayan wancan daura ne kafin wannan daura to da sanan duk yan uwa da muka rasa iyaye da kakanni da muka rasa ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu baki daya Allah ta'ala ya saka ya gafarta musu baki daya shi shi ne babban ladanin wannan masallaci malam Usman ya nema ta musamman ga yan uwa da za a rufe daura da mai addu'a mahaifansa da suka rasu uwa da uba duka ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu kuma allah ta'ala ya amsa addu'o'inmu baki daya kowannen mu yana da buƙatar ire-iren waɗannan addu'a wani uba ya rasa wani uwa ya rasa wani duka ya rasa muna addu'a muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu ya haskaka kaburkansu ya haskaka kaburkansu kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon eh, gabatar da haƙoƙinsu ko bayan sun rasu da yana cikin haƙoƙin iyaye a kan ɗa ko bayan sun rasu ya ziyarci ƙabarinsu kuma faɗi ƙa'idoji na ziyara kada su ci maka karo wurin bayani gashi an ce ya halatta a ziyarci ƙabarinsu asali ma haƙƙi ne yana cikin haƙƙinsu a kanka ko bayan sun rasu ka ziyarce su sannan kuma ba a ziyartar idi ba a ziyarta kaza sai ka daidaita domin karka ce kamar karatun ya yi tuka da warwara babu inda ya warware ina fata mun fahimci wannan da kyau hakan nan kuma dukkanin al'ummar musulmi da muka rasa yanne ko kanne ya'ya ko jikoki da aka rasa wanda suka rasa allah ta'ala ya gafarta musu ya sa sun huta ya kyautata makwancinsu baki daya idan rasuwar mu ta zo allah ta'ala ya sa kuma mu cika da imani daura ta gaba daman daura ana ana yin ta ne duk bayan watanni uku ah, tsari kaga al-muharram rabi awwal rabi isani wata uku sai a yi abin al-muharram safar rabi awwal wata uku sai a yi daura din ah, rabi isani jimada ula jimada saniya sai a yi daura rajab sha'aban ramadan sai a yi daura ka kasancewar watan ramadan wata ne na azumi sai maka mai da daura zuwa shawwal kuna ji da ke ko kenan kaga yanzu shawwal zulqada zulhajji a zulhajji akwai daura saboda da izinin Allah madaukakin sarki asabar ta biyu bayan babbar sallah za mu zo mu ci gaba daga babi na 21 da izinin Allah madaukakin sarki ai ba sai an tura text ba asabar ta biyu bayan babbar sallah yanzu idan aka yi sallah ran asabar misali to ran yaushe kenan asabar da ta biyo baya to ita wani asabar ɗin fa kuna ji da kyau ko yanzu ita ce wannan ta ta farko kenan ko an ce bayan bayan shi kenan <laughs> saboda haka an yi sallah rana asabar misali muke ne to ga asabar ɗin da ta biyo ɗaya kenan asabar ta biyu sai mu dawo mu ci gaba da karatunmu na wannan daura ɗin muna ƙoƙari mu ga yadda za a sake faɗaɗa ta insha Allah ta'ala akwai karatu da za a ci gaba da za a dawo da shi karatun littafin ash-shama'il al-muhammadiyya karatun littafin ash-shama'il al-muhammadiyya wanda dan uwa malam Isba Abdurrazzaq yake gabatarwa a masallacin Makera za a dawo da shi ne ranar talata ta sama ba talata mai zuwa ba ana fatan mun fahimci wannan da kyau waɗanda suka tuna da wanda suka san da karatun sun tuna da shi karatun shi ma ya dawo da izinin Allah madaukakin sarki ranar talata ta sama karatuttuka da ake gabatarwa a wannan masallaci gaba ɗaya karatukan sun dawo da izinin Allah madaukakin sarki a dukkan ranar juma'a muna gabatar da tafsiri tsakanin magariba da isha a ranar asabar da daddare tsakanin magariba da isha da ranar litinin tsakanin magariba da isha ana gabatar da karatun risala ta ibn abi zaid al-qarawai a ranakun asabar da lahadi da safe karfe shida da rabi zuwa takwas da rabi ana gabatar da karatun littafin muwatta ana fata mun fahimci wannan da kyau allahumma in ban da wannan makon da ya wuce da wannan da muke karanta khulasatu ta azimul ilm amma sauran kwanakin ana gabatar da karatun littafin muwatta muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya amshi ibadunmu baki daya mun yi da ku kafin zuwan daura kafin zuwan daura ta gaba kowannen ku ko duk wanda ya rubuta sunan shi zai haddace littafin al-usulul thalatha insha Allah ta'ala eh yana so ya rubuta littafin al-usulu al-thalatha kuna jina da kyau ko littafin al'usulu asalasa. salasa akwai daura da za a gabatar amma ta mata ce zalla ƙwarai kuwa ba maza ne zalla ba an yi wa maza daura da daddare sati guda an musu da safe sati biyu su ma ya gaga walirrijali alaihinna daraja akwai daura ta mata zalla da makarantar abdulrahman ibn auf da ke nan tunga bayan mustabix an tuno ta akwai daura da za a gabatar da izinin allah maɗaukakin sarki za a fara dauran ne ranar asabar goma sha biyu ga watan agusta august wata mai zuwa kenan kuna ji da kyau ko goma sha biyu ga wata Eh, har zuwa ashirin ga wata kwana nawa kenan kwana takwas kenan daga karfe takwas na safe zuwa karfe daya na rana a kowace rana ana ba karfe takwas bai yi safe sosai ba ko za ka tafi aiki kaka sai ka ajiye ta za ka tafi kasuwa sai ka eh, ɗauko iyalinka ka ajiye ta a makaranta ka wuce in ka dawo gida kuma sai ka dawo ka zo karfe ɗaya ka zo ka ɗauki ta kai ta gida sai kuma ka dawo kasuwa ba shi kenan ba ai kafin wannan rana ma insha Allah wani yayi aure shi ma eh eh saboda haka duk wanda yake son ƙarin bayani akan daura din kwana ji da ke ko hanya mafi sauki ko hanyoyi mafi sauki guda biyu ne ko dai ku samu dan uwa malam ibrahim gashi nan a zaune kusa da mai ta hulan nan ah ko kuma mutum ya je makarantar kai tsaye na Abdurrahman ibn auf da safe amma an fi bude ta asabar da lahadi ne ko gobe da safe gobe lahadi ko sai ka biyo makarantar da safe sai ka samu bayanan ka gaba da wannan yana da kyau mutum ya ji shirye-shiryen da zai yi don adadin waɗanda za su je ƙididdigaggu ne ana fatan mun fahimci wannan da kyau ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik